in mun kwatanta da bara bana gyaran da ruwa yi ya limka tunda bara a war haka muna da kamar mutum dubu ashirin daya wanda ambaliyar ruwa ta ritsa su to bana muna da dubu arba'in da tara a shida da wannan watan na takwas da muke ciki kenan sai in ce lalle in abin adiba ne haka ne kuma abin ya shahi ko ina daga agadas daga difa ruwa yana ta cin gari kuma garuruwa kamar tawa kamar maradi kamar da magaran ruwa ya ci su sosai canjin yanayi ne kuma komai yana hannun Allah a yanzu sai in ce dai Allah ji karan su kuma Allah ba wanda wa ƴan uwansu hakuri shine mutum 22 suka rasu a shidda da wata gidaje wanda suka zube kamar dubu uku da ɗari da wani abu ne duka na faɗin ƙasar mu wanda suka zube saboda haka muka ɗau matakai tun yau da wata hudu tare da masu hannu shine suke dawa mu muka ce ya kamata mu halka saboda me saboda ku je ku ajiye kayan gudunmuwarku kusa da jama'a inda in wani abu ya samu za ku kawo gudunmuwa da gaugawa ku bada to mataki shine akwai abin da ake daidaitawa kamar yanzu wanda ruwa ya ritsa shi irin wannan magidanci an ɗauke shi a Nijar kamar mutum mai iyali mai mutum bakwai a ƙarƙashin shi wannan shine muke cewa magidanci in sun yi bakwai sai a limka muka in sun kai goma ko sha hudu sai a limka a baka abu biyu kenan zubin wannan ya kumshi kamar kilo ɗari na abinci ake baka ana baka mai ana baka sukari ana baka gishiri da sauransu to amma akwai sauran kaya wanda su ne eh, kamar tant gidan shiga ana baka wanda za ka yi kahin ka gyara gidanka gwamnati yana ba da gudunmuwa ta kuɗi wanda za ka zamanto ka ba da adawa maka don ka tada kagonka ba soro ba can magani da gidan sauro bangaren kamar kasan shi ruwa in an same shi yana zawa da illa ta cutoti iri-iri wannan wajen bangaren nan likita sun ɗau matakai an aje kayayyaki na wanda za a kula da shi kamar kwalara kamar sauransu da Allah kiyaye inda har ya faru matakan sun dige sun ɗauku komai a hannun likita za su kula da shi